Assalamu alaikum wa musulun duniya baki daya barka da juma'a kuma zan yi afai da wannan dama domin tunatar da musulmi kamar da Allah subhanahu wa yake faɗa cikin Alƙur'ani wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin ba dan ku sani ba ba kuma danni na fi ku sani ba na san kullum musulman duniya muna yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati to amma manzo Allah ya ce yawaita mai salati a ranar juma'a saboda haka idan muka yi masa daya ko juma'a ce ko ba juma'a bace ba Allah zai mana goma dai muka yi masa goma Allah zai mana ɗari kenan in muka yi ɗari kenan dubu Allah zai mana ko kai kai ka ji gara basa ka ji rahama ka ji jin kai ka ji ƙauna da Allah yake wa bayansa da sarrama yau ko ce sarkin Saudi Arabia ne ya kira suna na ce Fati Adam Abubakar ai ya zan ji daɗi ballatan Allah subhanahu ta'ala a ƙarshe yake cewa ku roƙa mun Allah ya bani miji mai riko da addini dan gayu mai kamshi kamshi kuma mai zuciya ba mai dukiya ba Allah ya ba namiji irin wanda nake so kuma mai so na nema domin Allah kuma Allah ya bani ikon yi mishi biyayya domin aljanna mace tana tafin kafar mijinta ko 'yar wace ce ko kuma wace ce